والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن يتبع بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم wato ibn ibn abi asim ya fitar a cikin ku bai haƙi ya fitar a cikin shu'abul iman da ibn abdulbar tarbi an habin da radiyallahu ta'ala daga abin da ta Allah ya ƙara mishi da dalala ya ce inna awwala munafiki rifaq inna awwala nifaq inna awwala nifaq al-mar'i ta'amuhu imani lalle farkon munafincin mutum ya ringa suka ga shugabansa laifi ne mutum ya rika suka shugaba na na biyar أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي اليمان الهوزني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال إياكم وطعن وطعن الولاة كشيرك لسوكا شواغبني فإن لعنهم الحالقة domin tsire musu yana aski yana aske mutum wa bugdahum al'akira sannan kuma wato kin su yana hallakarwa ila abu darda yana soke mutum yin kamar yadda soke raguri sai aka ce ya kai abu darda kaifa nasna'u in ra'ayna minhum ma la nuhib ya zamu aikata mun gani ga shugabanni abinda ba ma so qala isbiru su ku hakuri ne fa inna Allah idza ra'a zalika minhum domin lalle Allah in ya ga wannan game da shugabanni abassahum ankum bil maut wato sai Allah ya tsare muku shugabannin da mutuwa inda kun yi hakuri kun bi dokokin Allah to abin da shugabannin suke sai Allah ya tsare muku shi ta hanyar ya ɗauke ran shugabannin a canza muku wani ko ga yana wani mazajen amintattu ne sai dai abul yaman alhauzani ne kawai shi ba siga ba wasmu huwa ani bin abdullahi bin wahai al al-musi ruya rawa an abi umama shi wannan ya ruwaito daga abi umama wa abi darda da abi darda wa abi abdullahi bin luhay da baban shi abdullahi bin luhay wa ka'ab al-ahbar ka'ab al-ahbar wa an safwan ibn amr sannan safwan bin amr ya karɓo daga gare shi wa abu abdurrahman al da abu abdurrahman al-kubli eh al-kubli عبد الله بن زيد والشاميون والشاميون ذكره ابن حبان في الثقات ابن حبان يا أم بشار cikin amintattu ya ambace shi kai ya ambace mutumin nan cikin amintattu wa qala ibn al-qattan ya ce la yu'raf lahu hal ba san halin shi ba ya zama majhulul hal kenan wa qala al-hafiz hajar al-hafiz hajar ya ce maqbul ya ce shi maqbuli ne shi wal asar asarajahu ibn wannan dai asari ala ayi halin ibn zanjawan ya fitar da shi fi kitabul amwal a cikin littafin sa kitabul amwal min at-tariq ila ta dai kashi wannan ta wannan hanyar dai da aka ruwa ne al-sadi na shidda ya fi tarihin kabir ya zo a cikin at-tarikhul kabir lil bukhari na imam al-bukhari na aun al-salan suhali an al-aun daga aun as-suhali qala yace أتيت أبا أمامة فقال wato na ji wajen aba umama sai ce la ta subbul hajjaj kada ku zaki hajjaj fa innahu alayka amir domin lalle a hajjaj gwamna ne a gare ka shugaba ne a gare ka wa laysa alayya bi amir amma ni ba shugaba na bane kai nake ga yawa kada kuskura ka bude baki ka zage shi dan shugaban ka ne shi a ga to anan kenan yana nuna shugaba in ba nawa zan iya zage shi kenan hmm? kaga zahiri misali idan na yi inkarul alami na faɗi irin abin da wani shugaba ke yi wanda ba zai yi tasiri ga ainihin mutane wa misali babu laifi kenan misali yanzu mutum yana can wani gari can ba Najeriya ba sai dan sai a tambaye shi kan kan wani gwamna sai ya faɗi matsala sai ya faɗi sharrin gwamnan ai gwamnan gaskiya baya son addini gwamnan ba mutumin kirki ba ne gwamnan baya tausayin talakawa misali kaga wannan ba shugaban shi ba ne ko sanan bayanin da yake yana bayani ga mutanen wata ƙasa ne ba mutanen najeriya ba ba zai yi ba su da hanyar yin kuruji ku gane